Wannan dokar zaɓe da Majalisar Dattawa ta amince da ita tana kunshe ne da muhimman batutuwa da za su tabbatar da sahihin zaɓe a shekara mai zuwa. Abubuwan da suka fi ɗaukan hankali a wannan dokar guda biyar ne. Akwai batun na'urar tantance masu kaɗa ƙuri'a da ranar kammala zaɓen fidda gwani da tanadi game da cire alamar jam'iyya ko ɗan takara adadin kuɗin da za a kashe a yaƙin neman zaɓe da kuma hukuncin ɗauri idan an samu mutum da katin zaɓe na jabu. ko kuma wanda ba nashi ba. Sanata Suleiman Nazif shine shugaban kwamitin kula da harkokin zaɓe a majalisar dattawan. Doka ce wadda take magana akan card reader wanda kowa ya sani zaben 2015 din nan card na daga cikin abubuwan da suka sa aka yi nasara jam'iyyar adawa ta yi nasara. A wannan lokacin zai muka ƙara gyara wajen tabbatar da cewa card reader ta zama doka dole ne a yi amfani da card reader sannan kuma mun sa a cikin wannan dokan cewa awa uku zuwa ƙarshen zaɓe in ba a kawo kadrida mai aiki ba wanda yake aiki a ɗaga zaɓen nan sai washe gari amma duk da maganar za a ɗaga zaɓe zai washe gari in mutum ya yi zaɓe ko yana cikin zaɓe ko an gabatar da zaɓe ya zama na cewa wannan unit ɗin ko kuma ward ɗin da kadrida bai aiki ba ba zai shafi gaba ɗaya ƙuri'unsa ba to inec ta tabbatar da cewa ta yi declaring nashi wina a wannan zaben nan so duk wani gyara da ya kamata mai mun yi sannan maganan primaries yadda aka ce kwanaki 150 da kuma ya zama da cewa zuwa casa'in kwanaki casa'in kafin a zo ranar zaɓe an gama primaries duk wa'annan mun saka a ciki duk abubuwan maganar logo in babu logo sannan mun tabbatar da cewa akwai sashi na ɗari da ashirin d da e da yake magana akan cewa duk wanda aka kama da fake voters card e, vo, na jebu kenan voters card na jebu to in allah ya da alkali ya mai hukuncin zuwa shekara biyar a prison sannan kuma in aka kama ka da katin wani wato ka je ka ɗebo katinan mutane ka rike an kama ka da katin mutane to ka tabbatar da cewa alkali zai baka shekara biyu a gidan yari Majalisar dattawan dai ta yi fatan shugaba Muhammadu Buhari zai rattaba hannu a wannan dokar. ganin cewa sau uku yana mayar musu da ita. Sanata Ahmad Babba Kaita ya ce waɗannan gyare-gyare da suka yi za su ƙara inganta demokradiyyar ƙasar ne. Abin da ya cancanci mulki na tsarin canji da ya kawo shine aka yi. saboda haka ba wani abu bane ba na son zuciya abinda buhari yake so shine a tabbatar da waɗannan kwaskwarima da za a yi ma hukumar zaɓe ya kasance wanda za su yi tasiri ne kuma za su ƙara kawo tsafta a cikin harkar zaɓe a Najeriya. Wannan an baje shi ne bisa faifai 'yan Najeriya su zo su duba su gani duk abubuwan nan da ake so a yi canje-canjen kansu abubuwa ne wanda 'yan Najeriya suke so a yi canji kansu. Aiwatar da wannan doka na zama muhimmin abu ganin cewa a watan gobe ne za a fara yakin neman zaɓe. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Yan majalisu masu yin doka, ku ji tsoron Allah mulkin ku, ku sani mun zaɓe ku ne fa, ba don ku shiga daular ku more ba, sai don ku je ku kare mu a ɗan ba ku alawas na haƙƙinku. Inda matsala dawo mazaɓarka, ka nemi shawarar al'ummarka, in ka gaza mu tura canjinka, ɓangaren zartarwa ku ɓangaren doka Idan dan Allah ya shaida in kun yi sarran ku a duniya a kusa ni dai ba za mu yafe ba za mu haɗu da ku a gaban Allah nan da dokar ku ba za ta yi aiki ba in kun yi da kyau ku haye sai kuma ba za ku haye ba muna yi muku addu'ar alkhairi Allah sa ku gama lafiya ba wai ku domin ku burge ba